za mu tashi a shafi na casa'in da biyar a daidai gabar da malamin ya matashiya da babban baki ya ce bala'i'ul hijirati ilal madina mafarin ƙaura zuwa garin madina lamma baya a tsala'i'ul khairi yayin da mafaran alkhairi suka yi caffa da manzo sallallahu alaihi wasallam wa mawakibun nuri kuma matattarar wato haske suka zama sun yi caffa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam min ahli yathriba daga mutanen madina wa suka tabbar da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama alal islam tabba suka yi da annabi kira da aminci Allah tabbata a gare shi akan tabbatar da addinin musulunci an kira su da mafaran alkhairi kuma batattara haske saboda alkhairin da suka karba na musulunci wadda an kuma sun yi caffa da manzo sallallahu alaihi sallama akan ba da kariya ga addinin musulunci da shi kansa manzon to yayin da wannan abu ya faru mutanen madina suka karɓi addinin musulunci suka ɗaukar wa kansu za su taimaki musulunci da manzon musulunci to shi ne ma da ya ce mushrikina a wannan lokaci sai goran arna ya motsa tsarat sa'iratul mushrikina sai wato ainihin boran arna ya yunkura fasdadu ida'an lil muslimina suka ƙara cutar da al'ummar musulmi ma'ana cutar wasu ga al'ummar musulmi ta hauhawa فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi wa al'ummar musulmi izinin yin ƙaura zuwa Madina. وكان المقصود من الهجرة إلى المدينة إقامة إقامة الدولة الإسلامية. منفى تين قورا لجمك زوى مدينة شين إقامة الدولة الإسلامية. كفى دولة cibiya ƙasa ta addinin musulunci mai zaman kanta allati tahmilu da'wa wanda za su ɗauki gabaran ciyar da addinin musulunci gaba da kira zuwa gare shi wa tujahidu fi sabiliha ƙasar da ko daular da za ta riƙa yaƙi kan wato hanyar tafiyar da kira zuwa ga addinin musulunci hatta la takuna fitnatun ha'a wa gari babu sauran wata shirka wa yakunu dinu kulluhu lillah addini gaba ɗaya zama ya kadaita ga Allah subhanahu wata'ala wa kana tawjihu ila al-madina fuskantar da al'ummar musulmi cewar su yi ƙaura zuwa madina ya kasance min Allah ta'ala umarni ne daga Allah madaukaki ba gaban kansu bane wafi sahihin bukhari a cikin littafin sahihin bukhari akwai hadisi da ke cewa ana sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace inni uritu dara hijiratiku. an nuna min garin da za ku kaura zuwa gare an nuna min inda za ku kaura ku tafi zuwa gareshi. shi zata nakhlin gari ne wanda yake ma ma'abocin dabinai baina labataini tsakanin wato ƙasa wacce take da duwar wasu baƙaƙe tsakanin wato anin duwatsu baƙaƙe guda biyu wahumal harrata ne su dai ake cewa harrata wurin da yake da duwatsu baƙaƙe ƙasar gurin haka take to kuma tana da makama kan duwatsu guda biyu irin wannan baƙaƙen sa yake cewa labatain ko harratain wafi sahihi muslim kuma ya tabbata cikin sahihi muslim an abi musa daga sahabin annabi abi musa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ra'aytu fil manam na gani a cikin mafarki anni uhajiru min makka ina yin ƙaura daga garin makka ila ardin biha nakhal zuwa wata ƙasa da take da dabilai ita ce madina فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو hajar sai na ya tafi ga mai yiwuwa ya mamaza mai ƙaura ko kuma mai ƙaura zuwa hajar duka sunayen guri ne fa idha hiya al-madinatu yathrib sai gashi ashe madina ce yathrib kenan wannan shine tsohon sunanta yathrib ya ahala yasriba la muqama فجعل القوم يتجهزون sai al'ummar musulmi suka rika shiri wa ya suka rika haɗuwa tas tana zuwa ɗaya wa ya suna wato ainihin zararewa suna wato yaye kawunansu daga garin makka wa ya na suna ficewa yukhfuna zalika sai dai suna ɓoye haka ba a fili ƙarar suke fitowa su kama hanya su tafi ƙauran ba sai an shammaci arnan maka sai an wato ne faki numfashinsu fakana awwalu man qadima al-madina sai zamanto farkon wanda ya fara isa garin madina min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban manzan Allah tira da amincin Allah su tabbata a gare shi abu salama ta bin abdul asad ne abu salama dan abdul asad kuma kadima ba'dahu amiru bin rabi'a bayansa sai kuma amir ɗan rabi'a ya iso garin madina ma'ahum ra'ati tare da shi akwai matarsa ma'ahum ra'atuhu laila a tare da shi akwai matarsa laila tare suka yi kaurar binti abi hasma yar abi hasma hiya awwalu imra'atin ta bangaren mata ita ce mace ta farko qadimat madina ta fara isa garin madina da nufin kaura kuma qadima ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sannan sauran sahabban annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi suka iso madina arsalan wani na biye da wani in wani ya sulale ya tafi sai kuma wani ya sulale ya bayan su sai suka ci gaba tattuwa wani na biyo wani fa nazaru alal ansar suka sauka wajen mutanen madina fi durihim a cikin gidajensu fa'awahum suka karɓe su suka sauke su wa nasaruhum suka taimaka musu wa sauhun suka daidaita su da kawunansu sai mutum ya karɓe ka a gidansa ya ce wace ɓarya ka fi so na gidana a tsaga ka ɗaurabin ɗaurabi wace ɓarya ka fi so ta gonata a tsaga ka ɗaurabin ɗaurabi wacce ka fi so cikin mata na in saki sai ka aura in ta gama idda suka daidaita su da kawunansu yankuntakan musulunci ita aka rasa yanzu har musulmi ke fara dan uwansa musulmi ma wasu an biyo ta kansa sannan za a yi nasara akan dan uwansa wa kana salim maula abi hudhaifa salim wato yantaccen bawan abi hudhaifa ya kasance ya ummul muhajirin bi quba yana wato limanta al'ummar musulmi da suka yi kaura daga makka zuwa madina a nan quba abla an yaqdima an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kafin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya iso babban limamin su gaba daya falamma kharaja almuslimuna fi hijratihim ila almadina yayin da al'ummar musulmi suka fita a kokarin su na yin kaura zuwa garin madina ghadibat quraishun alai sai quraishawa suka cika da fushi akan su واغتاظوا على من kharaja suka cika da fushi akan duk wani wanda ya fita min fitiyanihim daga cikin samarinsu saboda suka yi suka cika da fushi akan duk wani saurayi da ya fita wa kana nafaru min al-ansar بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم al البيعة Kuma wasu adadi na mutanen Madina sun yi caffa da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a caffa karshe da aka yi cikin caffofin da suka gabata ثم رجعوا إلى المدينة سنسك كوما زوى مدينة فلما قدم أول من هاجر إلى قباء yayin da waɗanda wanda ya zama farkon ɗan farko farkon wato ƙaura zuwa guba suka isa zuwa ga madina kharaju ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bi makka sai waɗannan mutanen madina da suka yi tabba da manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan adadi wanda suka koma garinsu su madina sai suka dawo gurin manzo a wato ainihin makka hatta kadimu ma ashabihi fil hijra su ma yanzu sun iso garin madina tare da sauran sahabbansu da suka yi kaura fahum muhajiruna ansariyuna sakamakon haka sun amsa sunan masu kaura kuma sun amsa sunan mutanen madina tudu biyu kenan wahum dakwan bin abd qais sune ga su kamar haka akwai zakwan dan abd qais wa uqba bin wahab bin kilda da kuma wato uqba dan wahab dan kilda wal abbas bin ubada bin nadla da kuma abbas dan ubada dan nadla wa ziyad bin labid da ziyad dan labid su sunawa kenan mutum mutum nawa ne zakwan uquba ko abbas sai kuma ziyad su su hudu wa kharaja almuslimuna jami'an gaba ɗayan al'ummar musulmi suka wato ainihin fito ila madinati zuwa madina falam yabqa bi makkah fihim eh, wato babu wani wanda ya saura a cikin garin makka illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mana babu wasu wanda suka yi saura a cikin garin makka tare da sauran arna alhali su suna musulmi illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wa abubakar da abubakar wa aliyun da kuma ali saura duk sun fice in ba waɗannan guda ukun ba sai kuma wanda yake au maktun mutumin da yake mai rangwamen hankali ko da ya musulunta amma hankalinsa rako-rako ne shi ne maktun bi ayyukum al-maktun au marid ko kuma wanda yake wato ainihin mara lafiya au da'ifun anil khuruj ko wanda ba zai iya fita ya kauran ba rauni ya rauni ba zai iya kai kansa madinan ba waɗannan su suka yi saura in ba su ba zara ta ƙarfafa sai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam sai abubakar sai ali alimat qiyadatu quraish ma fi wus'iha amilat qiyadatu quraish ma fi wus'iha lil haylulati duna khuruj man baqiya min al muslimina ila al madina aka ce amilat qiyadatu quraish jagorancin quraishawa yayi abin da zai ma fi wus'iha gwargwadon abin da za su yi na iko lil lati dan shiga tsakani duna khuruji man baqiya min al muslimina ila al madina dan shiga tsakanin wanda zai yi kaura daga makka zuwa madina cikin al'ummar musulmi da suka rage sun yi iyayen su dan su zama sun sha makance sun hana sun tsare duk wanda zai fita ya tafi wato ainihin madina kaura wattaba'at fi dhalika iddata asalib minha daga cikin abin da suka yi sun bi waɗannan salo salo daban-daban wanda ga su kamar haka don shiga tsakanin wanda ya rage yake so kuma ya ƙaura ya tafi wato ainihin madina daga makka ga salon da suka yi na ɗaya التفريق بين الرجل وزوجه وولده raba tsakanin mutum da matarsa da ɗansa in ka ce za ka ƙaura sa ce sai dai ka bar 'ya'yan anan sai dai ka bar mata anan anan ka same ta ba za ka tafi da ita ba ta nan ce ka je can ka nemi ta can kana min awwalil muhajirin abu salama daga cikin waɗanda suka yi ƙaura kan kari farko farko akwai abu salama mun ji ai shi ne ma farkon isa madina hajara qabla al-aqabati al-kubra tun kafin ai wannan tabba babba ta biyu bisana da shekara ɗaya ita sa wa ma'ahu zaujatuhu wa ibnuhu tare da shi akwai matarsa kuma yana da ɗansa amma me falamma ajma ala al-khuruji yayin da ya tattara ina sa ina sa zai fice ita fi ƙaura bar makka ita fi zuwa madina qala lahu ashabuhu surukansa sai suka ce da shi hadhihi nafsuka galabtana alaiha ranka dai farin jaye mu kafi karfin mu akan ba yadda muka iya da kai tunda ka kafe ka ce kai sai kai musulunci ba za mu iya maganin ranka akan bin musulunci ba a ra'aita sahibata na hadihi to me za ka ce kuma game da wannan yattamu in ba za mu iya komai akan ka ba za mu iya wani ba kan yanmu alama na turukuka tasiru biha fil bilad akan me zamu bakka ka kama hanyar tafiya da ita zuwa wani gari daban fa akhadhu minhu zawjatahu sai suka karbe matarsa daga hannunsu yarmu mu yar mu ce kai kuma a sauka lafiya wa ghadiba alu abi dangin kuma abu salama ransu ya ɓaci suka yi fushi lirajulihim ta ɓangaren ɗan'uwansu da aka taɓa an ƙwace wa ɗan mata faƙalu la na turuku ibnana ma'aha suka ce to mu ma ba za mu ba ɗan mu tare da ita kun riƙe ta ku ɗar mu ma za mu rike namu ɗan dan ɗanta ɗanmu ne ba naku ba ne domin ɗa yana bin babansa ne za a yi ɗaya da ɗaya ke it na za a za'atumuha min sahibina tunda kun bincike yarku daga namu ɗan wata da bulgula sai aka kama in ja a kan ɗa wannan yana bincika ɗa wannan yana bincika bai na huma tsakankaninsu fa ya dahu suka fincike hannun wannan ɗaya daga hannunsu da kansu wanda suka ƙwace matar ɗansu suka ce mu ma mu riƙe ɗa ko ku riƙe mata mu ko mu riƙe ɗa an raba wa ha gobe suka kama hanya suka tafi da shi Abu Salama وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة أبو ya يقام هنيا يتفهم مدينة ba باقو da ba. da aka mazaje. Wani aka wani sai a kudin fasin hijira. Kanat Ummu Salama radiyallahu anha ba'da zahabi zawjiha. Ummu Salama ta kasance bayan tafiyar mijinta zuwa ga aura zuwa ga wato ani matattaran musulmai. Wa baya ibniha da kuma wato ainihin rasa ɗanta. ba ya shi na biya tozarta don ya tozarta ɗa ba uwa a tare da shi tozartaccen ɗa ne ya shiga cikin matsala ta kuruju kulla gadatin duk safiya ta kan fita bil abba zuwa wurin da ake cewa abba ta biki hatta tumsiya tana kuka tana hawaye har yamma ta kukan rashin miji ga na rashin ta an sa ta tsaka mai wa ma ba ala zalika nahu sana sai da aka yi kimanin shekara guda abin da take ke sai dai ta fito wannan guri ta ci kukanta in yamma ta yi ta koma ki faraka laha ahadu zawiha sai wani daga cikin danginta ya tausaya mata halin take ce zuciyarsa ta yi laushi akan al'amarin da wa qala yace ala tukhrijuna hadhihi almiskina miskina yanzu ba kuwa fitar da wannan Almajira ba dan ta zama almajira wannan Allah sarkin ba kwafi da ita ba farraqtum bainaha wa baina zawjiha kun raba tsakaninta da mijinta wa waladiha kun raba tsakaninta da danta ba kwa tausaya mata ba fa qalu laha jin wannan maganar sai suka ce da ita ilhaqi bi zawjiki in shi'ti in kin so ki je ki haɗu da mijinki kai ki je ki tarar da shi irin yadda suke yanzu a ce mayyan miji ko eh sai ki je ki bi shi fastarja'at ibnaha sai ta nemi to a dawo mata da ɗanta tunda yanzu an yadda ta bi mijinta su masu kwace ɗa su ba da ɗa za a je da ɗa gurin ubansa kuma mata tana tare da wani mijinta hukubar ta isa haka an zo ƙarshe min asabatihi daga wajen ƴan uwan babansa wanda suke da gadan sai yake da gadan su wanda suke tsaya kan al'amarinsa waliyansa wa kharajat turidul madina ana ba ta da sai ta tunkari madina mace ba namiji ba mace mai kamar maza kenan rihlatan ta kama hanyar tafiyar da tablugu hawale 500 km ta yi daidai da kimanin wato kilomita 500 za ta ba mota ba jirgi ba keke ba babur tafiyar kafa tun da ba ni zai ba in ma za ta yi sai dai a ce ko doki ko rago ga rana ga iska ga Ta tamurru baina shawahiqil jibal tana giggita tsakanin makama kan duwatsu wa mahalikil audiya da guraren halaka na wato kwari kwari wa laysa ma'aha ahadun min khalqillah babu wani cikin wato bayan Allah da halittar Allah da ke tare da ita daga ita sai dan da ta haifa to in ita kadai ce ma ya zata to bare kuma ga goyo ko ka ce ga kinkimar da hatta idza kanat bit tan'im har da ta je gurin da ake cewa tan'im qiyaha Uthman bin Talha bin Abi Talha sai Usman dan Talha dan Abi Talha ya hadu da ita Bada da an arafa halaha bayan ya riga ya san halin take cike ina zuwa to ai san abin da ya faru da mijina ya kaura an kwace min da in an hana nan bi shi tsawon shekara guda ba da abin yi sai yanzu sun ga dama sun ce na ga dama jin haɗu da miji ina na karɓo ɗana zan ta yanzu nan hanya na kama na ganin haka shayya sai ya raka hatta aqdamaha ila al-madina sai da yaga ta zo garin madina falamma nazara ila quba da ya hangi garin quba qala sai ce zawjuki fi hadhihi al-qarya a wannan alƙaryar mijinki yake fadkhuliha ala barakatillah a shiga Allah sanya albarka thumma sarafa raji'an ila makka sannan ya kamo hanya ya dawo makka ma da yayi to wannan shine salo ɗaya daga cikin salo salon da aka bi wajen hana waɗanda suka rage a makka yin ƙaura zuwa wato ainihin madina sai salo na biyu musadaratul amwal ƙwace kuɗi in kana da kuɗi ba za ka tafi da su kan eh, ƙarfinka akan ka shine musadara musadaratul amwal fin karfin kuɗi lamma arada suhaib ibn sinan ar-rumi lokacin da suhaib ɗan sinan mutumin Rum ya yi nufin radiyallahu anhu Allah ya da shi alhijirata yin ƙaura lokacin da ya nufin ƙaura ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bayan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi alahu kufaru quraish shi sai bayan manzo ma ya fita ya tafi shi kuma da ya rage zai fi baya ala lahu kuffaru quraish sai arnan quraishawa suka ce da shi sai kafiran quraishawa suka ce da shi ataitana su'ulukan talaka ka kazo mana nan garin haƙiran wulaƙantacce ba kowa ba fa kafura maluka inda ka ce waita a nan garinmu wa balagta alladhi balagta ka kai inda ka kai a nan sun ma turidu an ta furja bi malika wa nafsika sannan ka zo ka ce da mu wai da kai kanka da duke za ka fice ba ka yi ta ba wallahi la yakunu zalika mun rantse maka da Allah ba za a yi fa qala lahum suhaib sai suhaib ya ce da su ara'aytum in ja'altu lakum mali me za ku ci in na bar muku dukiya ta baki daya a takhluna sabili za ku kyale ni in tafi alu na'am suka ce kwarai kuwa me zai hana sauka lafiya ala fa inni qad ja'altu lakum mali yace to na bar muku dukiya ta duka a rike a je a karata fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai eh, wannan abu da ya faru ya isa ga manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare cewa su haibu dai an karfe madukiya duka ya haƙura ya bar dukiya ya yi ƙaura faƙala rabi hasu haibun rabi hasu haibun sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce su haibu ya ci riba su haibu ya ci riba shi ke da riba bayan wannan kuma salo na uku الحبس والتعذيب دوري تقول كوكو كما أزل ترى فين يسألون أوكو إن با قواتي ما كتبا با عربا كرد هذا ما تابا تكاجا جكينك وتواعد عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة وحشام بن العاص بن وائل موضئا malam ya ce da umar ɗan khattab da ayyash ɗan abi rabi'a da isham ɗan as ɗan wa'id sai suka kulla alkawarin zuwa wani guri mahaɗu a guri kaza ismuhu sunan gurin at-tanadub ana ce masa tanadub fauqa sarif saman ko tudun wani guri da ake cewa sarif asalin sarif duk gurin da yake da wato kamar gwazar ma haka to sun zo haka irin baddabamin nan ne sai kamar wani guri wanda yake kamar wato juji juji to akwai wani guri da ake ce masa tanawub a saman wannan guri kace to mu hada a can daga can kuma sai mu ranka ya mu fice sai an yi dabara yasbahuna indahu suka ce asbata musu a can wane wane mu asuba a guri kaza asuba ta same mana na koi lokacin da gari zai sha sha ko mu tafiya ta ne samu mai yuhajiru na idan madina daga nan kuma sai sai kaura zuwa madina fashtama umarun wa ayyash sai aka dace da umar da ayyash asubar ta yi musu a gurin sun iya fitowa sun kawo kansu gurin wa hubisa anhuma hisham amma hisham an riga an kama shi aka tsare shi tunda suka ga shuru lokacin da suka alkawari yayi ba su ganshi ba to sai dai tafiya mala yace hadhihi thalathatu namaz wannan samfuri samfuri uku kenan lima kana almushrikuna yaf'alunahu game da abin da quraishawa suka riga aikatawa man yuridu alhijrata ga duk wanda ya nufin yin aura idza alimu zalika idan suka san haka walakin ala ragmi dhalik sai dai du da haka kharajan nasu dan mutane sun rika fita wani yana bin wani wani ya fice kan an kara sai a ji wani ma ya fice yatba'u ba'dhum ba'dha sashin su na bin sashi da haka da haka aka sami yin kace eh ya haka yake faruwa ai ba yadda Allah bai ƙara arnancin da kuma wato zama aya kuma sai dan kai karɓa biyu ko yanzu ma ai haka ne wanda ya fi kaushi akan musulunci da musulunci sai da ɗansa ya musulunci ko kuma matarsa ta ce ta ji ta gani musulunci ba ta ko ba yadda ya iya dai tana za a huda shi kwana tashi kuma sai ka ji ba da iya to wannan sun cinye mu matarsa ta ta karba ko ɗansa ya karba to da irin gabar da yake da saura ba zai iya da su farka wa ba'da shahrayn wa bid'ati ayyami bayan wata biyu da wasu adadi na kwanaki ɗan kwanaki min bai'ati al-aqabati al-kubra daga yin chaffa wato babbar chaffa ta biyu da aka yi a aqaba lam yabqa bi makkata min almuslimina babu wani wanda ya saura a garin makka daga cikin al'ummar musulmi illa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai fa manzon Allah annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa abubakar da abubakar wa aliyun da ali wa aqama bi amrihi lahuma da abubakar da umar sun tabbata sun zauna a garin makka ba su ƙaura kamar sauran al'ummar musulmi ba da umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa illa man ihtabasahu al-mushrikuna karhan sai kuma waɗanda arna suka tsare su suka sa su a kurkukun su ta ƙarfi da yaji ba yadda suka iya akan amfukan su waƙat أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازا haƙiƙa manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tanadi irin shirinsa ya shirya wa shirinsa na ƙaura yantaziru mata yu'maru bil khuruj ina jiran sanda za a umarce shi da ya fita wa a'adda abubakar jihaza abubakar siddiq ma yayi nasa shirin na wato ainihin yin ƙaura ya tanadi kayan yin ƙaurarsa shi ma yana jiran mai manzo zai ce da shi ya yi ƙaura ma da ce as'ilatun lil muraja. tambayoyi don komawa kan abin da aka koya a bibiya a daɗa wato fahimtarsa mal hadafu min alhijrati ila almadina mecece manufar yin ƙaura zuwa garin madina wace manufa ta sa aka yi kaura zuwa madina saboda a kafa daular musulunci musulunci ya sami wato headquarter ya sami wato guri benz da zai wato karfi da kafu manhum muhajiruna su waye masu ƙauran nan kuma 'yan madina mun ce akwai zakwan akwai ko ba? kuma ukubatu bini wa bini kab sai wa abbas bin ubada sai kuma ziyad bini bini labid su su hudu ko ما هي الأساليب التي اتخذها قريش للحيلولة دون هجرة المسلمين إلى المدينة ونسألوا سلوا ƙuraishawa suka riƙa don shiga tsakanin al'ummar musulmi da yin ƙaura zuwa madina sun bi salon kwace musu mata da ‘ya'ya ƙwace musu dukiya ƙwace musu mai kurkukunce su da ɗaure su kowa jikinsa ya gaya masa wanda su ne salo-salo da suka bi don wato ainihin hana al'ummar musulmi yin ƙaura istima'u quraishin bidarin nadwa ko taruwar quraishawa a inda ake cewa gidan gani wani conference nasu wajen taron su ko لما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سارت له شيئة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم yayin da Qurayshawa suka ga haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zama yana da magoya baya shi ake cewa shi'a ba shi'an zamani ba yanzu wa ina da abokai da suke yi da shi min gairihim daga wasunsu bi gairi baladihim kuma a garin da ba nasu ba wa ra'aw khuruja ashabihi min almuhajirin ilaihim suka ga wato sahabban annabi na farko da ke garin makka suna ficewa suna masu yin ƙaura zuwa ga mutanen madina arafu annahum qad wajadu daran sai suka san to lalle fa musulmi sun sami gidan zama sun samu makoma ya auna ilaiha da suke komawa zuwa gare shi sun samu mafakar tarewa wa himayatan yahtamuna biha yahtamuna biha sun kuma samu wata makariya da suke kare kansu da shi fa khafu khuruja rasulillahi sallallahu الله فخافوا sai suka ji tsoron ficewar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi zuwa ga sahabbansa a Madina Fito ai komandan su yana nan ko me za su je da shi shi yake shiryawa shi yake cewa ga yadda za a fastama'u lahu fi darin nadwa sai aka yi taro na musamman dai shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan darun nadwa wa hiya daru qusay bin kilab asalin gidan gidan qusay dan kilab ne allati kanat quraish la taqdi amran illa fiha gidan da ƙurashawa ba sa yanke wani al'amari sai a wannan gidan nan ne inda ake zartar da abin da ake zartarwa majalisar zartarwa ce tasu ko eh, a shi duk kwaikwaya ma aka ya ta shawaru na fiha ma ya suna'una fi amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallama hina kafu sai suka zama suna shawarta abin za su yi abin da za su aiwatar game da al'amarin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayin da suka tsorace shi tunda yayi mabiya kuma sun yi mazauni sun yi ƙarfi to a san yadda za a yi shi da zai zama kwamandan shi da suke ji da shi shi da yake tsara musu a ɗau mataki kafin ya ce zai fice ta su وقد سجل القرآن الكريم ما دار في هذا الاستماع mai girma ya wato rubuce ya yi rakodin ɗin inda a tasir shi ne rakodin alƙur'ani mai girma ya mana rikodin ɗin abin da ya gudana a wannan taro da aka yi game da manzo sallallahu alaihi wasallam al'azim taro wanda yake na saƙo mummunan taro min niqashin na tattaunawar da aka yi faƙala Allah ta'ala sai Allah maɗaukaki ya ce, wa id yamkuru bika alladhina kafaru ka ambata bayani ko labarin lokacin da waɗanda suka kafurta suke shirya maka makirci suke maka mummunan tanadi li yuthbituka don wato ainihin su riƙe ka a gurinsu su ɗaure, au ya ka ko kuma su kame ka su kashe, au ya ka ko su da kansu su da kai su yi da kai shi yadda ba can mabiyanka suke ba a muku uwar watsi, wayan kuruna suke shirya makirci wayan Allah kuma yake warwarewa. wallahu khairul makirin Allah shine mafi sanin yadda ake ruguza makircin mai makirci a iya aya ɗaya Allah dai ya tattara ya bayani Qur'ani Qur'ani in ka aka saka wannan bayanin sai kai sadarori barka wa ba da tadawul ara bayan musayar ra'ayoyuka wa taqlibu wajahatin nazar da jujjuya wato ainihin mahanga ta tunani na daban-daban nasu ittafaqu ala qatl rasulillahi sallallahu alaihi wasallam karshe sai wato ainihin manki ya hadu akan ce kawai a kashe manzon Allah tsira da magana wani a fadda shi magana wani a daure shi duk bata taso ba kawai a gama da shi bi ikhtiyari shabbin min kulli qabilati amma a zaƙo wani saurayi maji ƙarfi daga kowace ƙabila cikin ƙabilun ƙurayshawa da kuma sauransu na larabawa baki ɗaya yunaffiduna al su za su zartar da abin da aka tsara an ce khutta tsararren abin da ake so a bi su za su zartar da abin da aka tsara hatta yabi'a adamu bainal qaba'il har a waye gari jinin annabi ya saraya a tsakankanin ƙabilun da ba za a ja da su baki ɗaya ba shine dabara in aka ce wata kabila ita kaɗai to kila gaba ta haɗu tsakanin da ƙuraishawa abin ya ta tafiya to shi kenan ƙuraishawa kowa ya haɗa kan ce duk kabilan da ake da su kowa ya kawo gudun mawasta wajen kashe manzan Allah ba magana a waru wata kabila ya faɗa da ita ita to da su ma an da baibaye yahudu kwaikwaya su eh, akwai na gaba da su dan wannan yahudancin da ya fi yahudu yahudanci a